bismillahi rahim fulani kashi na biyar sai da ta shigo cikin gari sannan nutsuwarta ta ƙara daidaita domin ta fi son unguwarsu fiye da waccan da take ganin kamar wata rana za a iya sace ta a can da gangan ta rage tafiyarta ta soma tafiya kaɗan kaɗan tana sauraron waƙa salim da ke tashi a wani shagon mai caji cikin zuciyarta take bin baitin waƙa tana jin muryarsa na shiga har cikin kanta salim hajiya ni fa ina jin kamar ba zan iya jira nana har ta kare karatu ba kafin in aure ta ba hajiya kaɗai ba gaba ɗaya ƙannansa kallon shi suka yi da mamaki hajiya ta ce ban gane ba ya cika bakinsa da iska ya busar sannan ya shiga murza hannayensa kamar mai shafa mai kawai dai ba zan iya jira ba tana kula wasu bayan kuma kowa a masarauta na ya san ni ne zan aure ta sannan ina ganin kamar 'yan gidansu ma ba sa son haɗa nan nawa da ita idan abin ya kai wani lokaci za su iya lalata shi ajiyar zuciya hajiya ta sauke gaskiya ne za su iya lalatawa amma zancen tana kula wasu ma kar ya dame ka idan aka yi auren za ta daina kuma in ka gani ka rika magana to ai na ganta da din nan da yake zuwa duba yaran shattima na je har fat ɗinsu na mata magana amma babu wanda ya ce da ni komai ƙarshe mahajiya ƙarama ta taso tana faɗin waini na takura wa nana kamar wani ubanta hajiya ta yi wani murmushi mai kama da dariya kar hakan ya dame ka salim kai dai ka aure ta kawai komai zai wuce ya kalle ta cike da gajiyar jin abin da take yawan nana ta masa a duk lokacin da ya mata complain akan nana amma hajiya me yasa dole sai nana tsakani da Allah neman auren nan ni ba saka shi ne a kaina ba kawai dai saboda kin tursasa ni ne amma ni kaina yarinya nan bata wani kwanta min a rai ba ni kuma na fara gajiya gaskiya ba zan jure ɗaukar wulakanci a gurin kowa ba don na fi ƙarfin haka don kawai tana 'yar sarauta ubanta yana sarki mahaifiyarta tana matar sarki yayanta yana ɗan sarki gaskiya ba zan ɗauki wannan wulaƙancin ba na fi ƙarfin wulaƙanci a gurin kowa ya faɗa yana ɗaga kafaɗinsa rima ta taɓe baki tana ture kofin tiɗin da ke gabanta tare da kallon yayan nata ni kaina ba san auren nan nake ba don dai kawai hajiya ta matsa ne akan ayi amma me ya amfanin haɗa alaƙa da maƙiyi alaƙan mata aure haba dai murmushi hajiya ta sake ta taso daga kujerar da take zaune Da dawo bayan salim ta tsaya m2 ba haka duniya ta san ka ba kai a yadda kake celebrity ne sai ka je ka auri wacce bata kai ba bayan ga 'yar sarauta 'yar masu nera kuma kyakkyawar yarinya mai ƙuruciya a gidanku baka lura ba 'ya'yan manyan mutane suna auren 'yar manyan mutane ne a yadda kake sananne a duniya kamata ya a ce ka auri yarinya da ta isa gaba da baya ta ya za a tashi magana da kasan za ta iya sa mai martaba a cikin wani hali bayan gashi kwance ba shi da lafiya ba ka tunanin ya kamata mu saka mai martaba da irin halaccin da ya mana idan mahaifiyarta matar sarki ce kai mata ka uwa ai matar sarki ce ni da zainabu jirgi ɗaya ne ya ɗauko mu domin dukkaninmu mai martaba muke aure ke kuma rima da kike faɗar hakan ai kyautatawa ce wanda ya maka sharri sai ka saka mai da alkhairi ba ni da burin da ya wuce na ga salim ya auri nana a yanzu ku karfafa wa uwanku gwiwa ba wai ku sare ba da ƙarasa tana kallon rima salim ya jiyo yana kallon mahaifiyar tasa amma hajiya ai ba na nace kaɗai 'yar sarauta ko 'yar masu arziki ba akwai da yawa me yasa ba za ki bani na je na zaɓa da kaina ba sai ita kawai salim idan za ka auro 'yar sarkin maka dan arziki da sarauta baka cika min buri na ba matukar baka auri na ba idan kuma za ka auri 'yar sarkin talauci na duk duniya bayan ka auri na to hakan ba zai taɓa na ba ni dai burina na ta zama uwar gidanka a hankali aje numfashi yana kallon kaninsa wanda shi ma kallonsa yake suna mamakin furucin hajiyar tasu talba ya ce amma hajiya me yasa saboda ta wannan hanyar ne kaɗai zan iya saka mahaifinka da abin da ya mana gaba ɗaya ƙannansa mata su uku suka tashi daga kan dainin ɗin Kab a duniya ba su da maƙiyi irin ami wato uwar gidan mai martaba su kan ba su da dalilin cewa a dole sai yayansa salim ya auri nana bayan shi kansa ba ta yake ba da kallo ta bisa tana murmushi kamun ta kalli talba ta ce rahin kira min kulu tana faɗan hakan ta nufa hanyar ɗakin ta cikin wani irin tako kamar wacce ba za ta mutu a mai da ƙasa ba tsadar da shaddar da ke jikinta sai motsi take tana wani maiko tashi talba ya fita domin zuwa kiran kulu kamar yadda ta umarta salim kuma ya ciro wayarsa daga aljihu yana kallon kiran masura da ke shigowa wayarsa gaban madubi ta tsaya tana kallon kanta fuska babu annuri kamar ba ita ce ɗazu ta gama dariya ba a zahiri sarƙar gwal ɗin da ke wuyanta wacce ta sakuwa saman ƙirjinta take kallo a baɗi ne kuma zuciya tana can wani guri ne tana tunanin wani abin daban kujerar gaban madubin ta ja ta zauna tana ci gaba da kallon kanta abubuwan da suka faru a baya take tunawa ta ɗaya ɓangaren kuma tana kitsa yadda wasu abubuwan za su tafi a nan gaba yanayin yadda take motsa bakinta kaɗai ya isa ya sanar da kai cewa zancen zuci take shigo ta faɗa tana ɗauke kai bayan an ƙwanƙwasa ɗakin minti uku da suka wuce Kulli ce ta shigo ɗakin tana sanye da doguwar riga ta atamfa, a mata irin ɗinkinsu na tsofaffi, kanta lulluɓa da mayafi. Gaban Hajiya Bilki ta je ta zauna tana miƙa mata gaisuwa. Allah ya taimake ki ya ƙara miki lafiya. Sardauna ya ce kina nema na. Tashi ya jiya ta daga kujerar gaban mudubin ta koma shimfiɗarta da ke gefen gado. Ta ki shingiɗa tana kallon jakadiyar tata. Kulu wani likita ne yake zuwa duba yaran shattima Wallahi ban san shi ba ranki ya daɗe. Wani kallo Hajiya ta mata. ta ya za a kina cikin masarauta a ce baki san masu shiga da fita a ciki ba Ran ke daɗe na ga kamar ɓangaren Amu ne ni kuma na fi kula da abin da ya shafi ɓangaren ki ne Allah ya ƙara miki lafiya this is nonsense ammi da ɓangaren ta ba a cikin masarautar nan suke ba hajiya ta faɗa a tsawace tana tashi zaune fuska babu annuri ciki suke Allah ya baki yawan rai tuba nake cewar kulu tana ƙara noƙe kai ƙasa kina da matsala kulu duk abin da ya kamata ki sa ido akai ba kya yi zan bincika ko waye shi allah ya huci zuciyarki ya ƙara miki lafiya kira min jarma an gama ranki ya daɗe kulle ta miƙe da sauri ta fice daga ɗakin ganin yadda hajiya ta haɗe rai kamar bata taɓa dariya ba ba ɗauki dogon lokaci ba jarma ya shigo ɗakin yana sanye da babban riga ga wani uban rawani a kansa inda kule ta zauna ya zauna yana kallon ta hankalinsa kwance sai dai har ya zauna ta kira shi ya amsa ta kora masa bayani bata kalle shi ba jarma hajiya akwai wanda ke son shiga tsakanin salim da nana a cikin masarautar nan yake jarma ya tambaya cike da mamaki sai a lokacin ta kalle shi bare ne yaron da yake zuwa duba yaran shattima jarma ya murmushi dr din kar hakan ya damu salim wayewa ce kawai irin ta 'yan zamani ke kin san ba zan taɓa bari wani ya ɗauki hankalin nana ba idan ma kaga zai kawo mana matsala ko wasa kai masa sanadi da gidan nan ba ki da matsala da wannan hajiya salim ya ci gaba da neman yarinya babu abin da za a fasa da ɗan murmushi tana kallon wata doguwar fulawa da ke gabanta onkul aa ya matsa shinkafa da waken da ke gabansa a kwano yana bata fuska turabu sai a ta mana wake da shinkafa ba wani canji turabu da ke aikin haɗa dabbobin ta kasari ta yi dariya onkul hmm, ɗinsu kenan wani lokacin iskancin ka yawa gare shi wani na can bai samu kamar wannan ba amma kai ka raina da alama dai kana da kuɗin cin wani abincin ne shi yasa ya shafa kansa yana yar dariya wallahi kuwa wata yar marasa sanin darajar naira na samu na mata na 'ya'yan talakawa na ci kuɗinta ban gane yar marasa sanin darajar naira ba ya yi dariya a karo na biyu sannan ya labarta antin nasa yadda ya yaudare ta amma dai an ɗin yara baka da tausayi wani irin tausayi kina ganin yarinyar nan kin san yar masu abinci karamar yarinyar a secondary school ta ciro kuɗi sun kai kusan 50k ta bani 5k ta mai da saura uwayensu ne barayin jihar ma'ai ya miƙe tsaye yana ciro kuɗin ya cire tuke daga ciki ya miƙa wa yayar tasa sannan ya mai da sauran aljihu ni bara na je waje na ci wani abu mai kyau ni dai wannan aikin naku yana bani mamaki kuna aiki a restaurant amma ba za ku iya cin abinci a ciki ba hmm. ai wannan mutumin bai da kirki ko ruwansa ka sha sai ka biya za ka ci idan kana so amma zai cire a cikin albashinka allah dai ya kyauta ni kan ban taɓa gani ba ni ma dai ina samun wani aiki zan bar mishi nashi wallahi to allah ya kawo rabo mai amfani da amin ya amsa sannan ya fice daga gidan abinka da unguwar mutane yana fita abokansa suka fara ɗago masa hannu sai sardaunan samarin yola ya nufe su yana dariya da faɗin amma na talakawa ya ƙarasa yana ba su hannu suka gaisa sannan ya ƙara gaba ya sayi alalan gwangwani a gurin wata ya cika cikinsa a titi washe gari ma da ya je restoran din sai ya tarar da nana a inda ta saba zama wannan karan ba bacci take ba idan ta biyu suna haɗa ido ta watsa masa harara ta kawar da kai a iya ganinta da yake a yanzu ya tabbatar karya take da cewar wai yayanta ne ce ta rika jiran shi anan ya lura idan ta ga mutane sai ta yi ta boye fuskar ta kar a ganta haka ya ta aiki raba jama'ar da ke shigowa abinci yana kallanta zuciyarsa na karantar ta tana tsara masa yadda zai sake samun wasu kuɗin daga wajenta sai da ya koma gurin zaman sa ya zauna sannan ya ɗauki biro da takarda ya yi rubutu a kai ya ɗauki tebul wata ya nufi inda take ya ajiye mata takarda a saman tebur ɗin tare da ruwan ya koma ya zauna yana kallanta tunda ya nufo ta take turo baki tana hararsa har ya ƙara so ya aje mata ruwan da takardar ya koma a zatanta zai ce yau ma ta biya kuɗin zama da na bacci amma bata ji ya ce komai ba sai dai ta lura duk abin da yake idansa na kanta na ce maka ka kawo ruwa ne ta faɗa tana turo baki cikin sautin da ita kaɗai za ta iya jin kanta na kusa da ita ko kuma mai kallonta sai dai ya ga yadda bakinta ya motsi sai kuma hararar da take watsa masa ita ce za ta sanar maka ciwar da shi take hannu ta kai ta ɗauki takardar ta jefar a ƙasa tana ci gaba da turo baki ta ala dole gashi gwababbiya ba za a karanta ba daga can inda yake zaune gwalo mata idanu da haɗe rai yana mata alama da ta ɗauki takardar ta karanta ko kuma ya dake ta. sai ta maƙe masa kafaɗa tana murguɗa masa baki sai da ya yunkura kamar zai taso ya ƙara so inda take sannan ta yi saurin kai hannu ta ɗauki takardar ta buɗe idan kina so zan iya kai ki wani gurin da za ki riƙa ɓoyewa ba tare da kowa ya sani ba amma na ai public place ne kowa zai iya ganin ki idan kin aminta ki fita waje sai mu yi magana da sauri ta ɗago ta kalle shi tana gyaɗa masa kai alamar eh ta amince din. da ido ya mata alamar ta je waje ta ɗauki school bag ɗinta ta nufa hanyar fita tana waigensa. sai da ta yi kusan minti biyar da fita sannan sardauna ya fakaici idan mutane ya tashi ya fita can gefe ya hango ta ta juya baya kar ma a ganta sai ɓoye ɓoyen fuska take ke ni ba ke bace ni na na aisha to ina ruwana da wani sunanki to ni ma ina ruwa na da kai ita ma ta amsa masa ta sigar da ya mata maganar wato da faɗa faɗa sai ya kwafa ya juya alamar zai tafi ya batta ta yi saurin riko hannun rigarsa to akwai ruwa na. ya sake yin kwafa sannan ya kalli security kamarar da ke wajen ya kalle ta idan kina so zan iya kai ki gidanmu sai ki buyi a can idan lokacin da direban ki zai zo ɗaukan ki sai in dawo da ke eh zan je ta faɗa kai tsaye cikin jin daɗi kallon ta ya tsayaye a ransa yana ayyana cewar idan shi ɓarawo ne sai ya sace ta salin alin to ai za mu aro babur ɗin da za mu je can unguwar to aro za ki hau ya tambaya da mamaki don bai ɗauka za ta yadda ba eh to ai kuɗi ake biya kamin a aro babur ɗin nawa tunani ya tsaya yi kamin ya ce dubu biyu kuma a can gidan da zaki zauna sai kin biya kuɗin zama ta ɗan ɓata fuska nawa dubu uku to ai dai ba za ka sace ni ba ko eh shekara ki nawa sha shida amma da yake wawuya ce ya faɗa yana dariya a ransa sannan ya juya ya nufi cikin rastorant ɗin abokinsa ma'azi yau magana ya karɓi kullum mashin ɗinsa sannan ya fito ya same ta inda ya bata ki fita can titi sai na zo na ɗauke ki ba musu ta kama hanya a ranta tana jin zafin wawuyar da ya kira ta ɗazu shi kuma ya ƙarasa gurin da suke aje abin hawa ya buɗe mashin ɗin sannan ya masa ki ya tashe shi ya fito da shi bakin titi can ya hango ta ta ɓoye a kusa da wani shago ƙarasawa ya gurin ya faka ta hau yana fara tafiya ta rirriƙe shigan, ta ɓoye fuskarta a bayan shi kusan sai ta rantse a rayuwarta bata taba hawa a caba ba iyakar ta keke shi ma tana fara yin wayo ami ta hana saboda tana mace ki dalla ki sake ni kin wani rirriƙe ni kamar yar iska haka zan shiga da ke unguwarmu kina taɓa ni ni ba dan iska bane ba a saba gani na da mace ba balle kuma a ga ta rike ni to ni ba tsoro nake ji ba ko kuma ni aka ce maka yar iska ce ni ba yar iska ba ce kai ne dai dan iska mai sato yarinyar mutane ka kai ta wani gurin ta ɓoye ta faɗa tana turo baki a lokacin bata yadda ta ɗago kanta ba tafiya bata yi nisa bai faka mashin ɗin a gefen titi ya sako ya fuskance ta ni ne ma ɗan iska mai sace yaran mutane ai ke ce stupid girl mai guduwa daga makaranta kina buya a wani gurin kuma ba zan kai ki ba na fasa ya ƙarasa yana dungure mata kai da yatsansa ai wallahi ba zan sauka ba kuma zan maka ihun satar mace yadda ta daddagi akan mashin ɗin kamar na gidansu tana watsa masa wani kallo ya sani sarai za ta iya masa ihun abin da ba halinsa ba kwaɗayi ya ja masa bala'i ya san ma abu ne mai hatsari tsayuwarsa a gefen hanyar don wani wanda ya santa zai iya ganin ta da shi ba shi da wani option da ya wuce kai ta gidansu ɗin ko kuma ya maida ta inda ya ɗauko ta da farko ya yi ƙudurin maida ta inda ya ɗauko ta sai dai zuciyarsa na son kuɗin nata da yake ganin kamar na banza ne a dole ya daure ya cije ya ci gaba da tafiya idan ta riko shi sai ya bige mata hannu har suka kusa unguwa sannan ya mata dabara ta riƙe ƙarfen mashin ɗin ta sake shi bata yadda ta ɗago fuska ta ba sai da ya faka mashin ɗin a ƙofar gidansu ya sauka sannan ita ma ta sauka tana wani kyankyamin unguwar balle kuma da aka shigo cikin gida har wani ɗaɗɗage kafa take sama wai kar ta taka ƙasa shi ya yi sallama ba da ke aikin haɗa kwada ta amsa masa ita kan banda aikin bata fuska da kare ma gidan kallo babu abin da take ba ta bi shi da kallo har ya shiga ɗakinsa nana na biye da shi ya ɗauko tabarma ya shimfiɗa mata a bakin ƙofar antarabi zauna a nan ta ƙarewa tabarma kallo tana ƙyanƙyami wallahi ba zan zauna ba wannan gidan duk ƙazanta ni ba na son nan ya zaro ido kan uba gidan namu ne duk ƙazanta idan biki zauna ba zan ɓata miki rai ya faɗa a tsawace maimakon ta ji tsoro kamar yadda yaran antarabi suke idan yana musu faɗa ita sai ta maƙe ka faɗa wallahi ba zan zauna ba gidanku duk datti gidan dokinmu ma ya fi wannan zan zane ki fa zan miki bulala ya faɗa yana nuna mata icen dogon yaron da ke gidan sai ta sake maƙe ka faɗa wallahi ba zan zauna ba kuma ba zan koma can ba kuma ba zan biya kuɗin ba na rantse da allah ƙarya kika sha ya faɗa yana buga kafa a ƙasa don kuɗin su ne damuwarsa a'a uncle ee ita fa dukiya maganar mai ita take ji kana talakan ka futuk ka ce za ka juya mai kuɗi abin da ya da kamar wuya to koya za su karke ma da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimurin saurare